ta kunna tap ruwa ya shiga kwararowa ta tarba a tafin hannunta ruwa ya taru a cikinsu ta kurkura bakinta tare da wanke fuskarta sam ta kasa taɓuka komai saboda tashin zuciyar da take ji gajiri da take gani a cikin idanuwanta temperature ɗin jikinta ya yi zafi sosai da alama zazzaɓi ne ke shirin yi mata mugun kamu tana kokarin miƙewa amma ta kasa ji take kamar za ta faɗi idan ta yi attempting na miƙewa tsaye Ba ta fasa neman ɗauki daga wurinsu ba ta ci gaba da ambaton sunayensu batul aziza hibba muryarta a disashe take maganar da kyar ma take kokarin ɗaga muryarta jin ba su amsa mata ba ya sa ta so mu kiran sunayen mazan da ke a cikinsu javid mubin naufal nan ma ta ji shiru ba su amsa mata ba limshari nan idanuwanta ta yi tare da cizon lawalips dinta ɗinta daga can cikin ɗakin kuwa hankalin batul ya ki kwanciya tana so ta je ta taimaka mata amma zuciyarta ta ki bata haɗin kai idan ma ta yi motsi kamar za ta sako daga saman gadonta sai Haris ya dakatar da ita tare da cewa duk wanda ya kuskura ya je da niyyar taimaka mata babu ruwanmu da shi tanzara su yake yi duk dan saboda kada su je su taimaki Angel in ta takaice muku zance a gajen in ta takaice muku a gajarcen shi har dare yayi babu wanda ya motsa daga cikin su sun bar Angel a cikin toilet ita kadai tun tana kiran sunayensu har ta gaji ta rena baiwar Allah ta shiga mawuyacin hali a nan cikin toilet din ta kwanta saman flo din abu uku suka haɗe mata a lokaci ɗaya ciwon kai raɗaɗi da cikin take yi mata da kuma matsananciyar yunwar da ta addabe ta yanar ranar ko ruwa bata kora ma makoshinta ba ya bushe kamas har wani ƙaiƙayin azaba yake yi mata kafin su kwanta bacci sai da suka cinye abincin Angel da batilta ta aje musu ita da Haris ko da suka kammala cin abincin zaman jiran dawowar da nashi suka tsaya yi har sai da tsohuwa ta fito daga cikin ɗakinta ta same su a zazzaune saman gadajensu ganin damuwa akan fuskokin su yasa ta ce akan da nash ne har suna haɗa baki wurin amsa mata da e shiru ta danyi tana kallon su kafin ta ce ku ƙara hakuri Danish ba zai samu damar dawowa yau ba jikin nashi yayi tsauri sakamakon illar da 'yar uwarku Angel ta yi mishi akwai wani dafi a hannunta wanda ku ba ku sani ba idan har ta yagushi mutum ko ta karta mishi cizo ya ɗauki tsawon lokaci ba a bashi treatment ba a bashi emergency treatment ba dafin yana illa illata sassan jikinsa ne kuskuren mu kuskuren da muka yi shine da ba mu yi gaggawar miƙa shi zuwa treatment room ba lokacin da Angel ta yi mishi wannan jahilin bugun shi yasa har dafin ya yi mishi illa a jikin shi dakatawa ta yi da yin maganar fuskar ta duk a harmutse duk don su yarda da abin da take faɗa musu cikin jin ƙona rai haris ya ce idan har ɗan uwanmu ya rasa ransa saboda ita ba za mu kyale ta ba ita ma sai mun kashe ta yana rufe baki dije ta ce ai dama ba san shi take yi ba muguwa kawai tunda ta zo gidan kurkukun nan ta ɗaura mishi karan tsana ni ban san me da na ya tsare mata ba ta kai ƙarshen maganar tana huce Haris ya ce yadda ta yi ma Danish jahilin bugu mu ma sai mun rama mishi in ya so su yi jinyar a tare yasmin ta ce kwarai kuwa mu je mu same ta har inda take mu naɗa mata bugu har sai ta kasa tashi tsohuwa ta fakaici idanuwan ta saki wani irin kafirin murmushi hanya mafi sauki da za ta koya ma Angel hankali saboda rashin kunyar da take yi mata cikin sanyin murya batil ta ce bai kamata mu ce za mu buge ta ba wannan ba daidai ba ne saboda ita ɗin yarinya ce duk mun girme ta bugu ba shi zai sa ta gane kuskurenta ba idan muka daina shiga sabgar ta ma ya wadatar ya wadatar daga yanzu babu ruwanmu da ita har sai da na ji sauki ya dawo cikin mutukunna za mu waiwaye ta aziza ta ce na goyi bayan shawarar da batul ta bada su ma sauran suka ce duk sun goyi bayanta banda haris da dija tsohuwa yanzu sai yaushe kenan za mu sake ganin ɗan uwan namu idanuwanmu sun yi maraicin rashin ganin shi Jafet ne ya yi maganar muryarsa a sanyaye tsohuwa ta ce a yadda muka tattauna da mai kula da shi ya sanar da ni cewa Dinesh zai ɗauki tsawon kwana biyar kafin ya dawo cikin ku. Ransu ya kara ɓaci jin cewa sai ya ɗauki tsawon kwana biyar kafin ya samu sauki. Kamar su ɗaura hannayensu saman kawunansu su fasa ihu haka suke ji saboda tsabar takaici. Tsanar da suka yi ma Angel ta kara nunkuwa a cikin zuciyarsu. Kowa ya je ya kwanta. Kowa ya je ya kwanta. Mu kwana lafiya yarana. ta kai karshen maganar tare da juyawa tana dogara sanda ta nufi ɗakinta ta shige tare da jan kofa ta datse kallon su batul ta yi mu ya hakuri mu je mu kwanta Gida kai suka yi kowa ya wuce zuwa saman gadon shi ya kwanta gabaki ɗaya duk tattaunawar su gabaki ɗaya duk tattaunawar da su batul suka yi tare da tsohuwa akan kunnen angel baiwar allah da rarrafe ta fito daga cikin toilet ɗin a bakin kofar shiga ɗakin su ta zauna tare da jingina bayanta saboda ta kasa karasa tafiya cikin ɗakin kaf ta ji irin kalin sharin da tsohuwa ta yi mata sai ta gane dalilin da yasa suka juya mata baya lokacin da take kiransu a cikin toilet don su kawo mata agaji a sai sun ji ta suka ki zuwa saboda tugun da tsohuwa ta kulla mata jikinta duk yayi sanyi zuciyarta ta karaya don sun ɗauki gaba da ita wannan ba damuwarta ba ce ta yi musu uzuri saboda jahilcin da ke ɗawainiya da su ita tausayinsu ma take ji yanda ake ta juya musu tunaninsu wanda da a ce suna da wayo babu wanda ya isa yi musu haka abu uku ne mafi tsaya mata a rai na farko shine batul ba ta taɓa tsammanin batul za ta juya mata baya ba tunanowa ta yi da maganar su ta jiya da kanta take faɗa mata cewa ko da a ce kowa zai juya mata baya ita tana a tare da ita kuma ko da yaushe za ta kasance a hannun damanta amma sai gashi yau ba irin kiran sunan batul da bata yi ba akan ta zo ta taimake ta amma ta ki zuwa abu na biyu kuwa me yasa tsohuwa take yi musu karya da girmanta tsofe tsofe da ita karya fa alama ce da ke nuna cewa mutum bai da gaskiya lallai wannan matar ba karamar makira ba ce abu na karshe da ya tsaya mata a ranta da nishi. a wani hali yake ciki me ke faruwa da shi me yasa ba za a dawo da shi cikinsu ba jiya fa tsohuwa da kanta da ce musu yau zai dawo amma kuma yau sai gashi ta canza magana me yasa ta jefa ma kanta tambayar da bata da amsarta a hankali ta kifa kanta saman gwiwowinta yalwataccen su kanta ta yi mata rumfa tamkar hijabi shekar kuka ta ci gaba da yi ita kadai a cikin toilet area ta rasa ina za ta tsoma ranta ta ji daɗi ta baki ɗaya ta tsani gidan kurkukun kaddara a yanzu ba ta ta samu hanyar da za ta gudu daga cikin shi ba ko da kuwa ita kadai ce tunda ta lura yaran da take son taimaka ma rayuwarsu zai yi wuya ta ci galaba a kansu saboda already an juya musu tunaninsu dare ya yi sosai duhu ya mamaye cikin idanuwanta ƙasa-ƙasa da murya take ambaton sunan dadinta wata magana ce ta faɗo mata a cikin ranta wanda dadinta ne ya taɓa faɗa mata ita ki sa ranki cewa ko babu ne zaki iya rayuwa na san cewa ta jaruma ce mutane suna yabanki saboda ƙwarin gwiwar da ke gare ki angel ba na so rashina ya yi silar canjawarki a lokacin da taj yi mata wannan maganar sai ta fashe da kuka tana faɗin ni dai dadi kada ka yi min maganar mutuwa ba na so murmushi ta ce yi idanuwan shi cike da kwallaye ce dota mutuwa dole ce ni dai kawai alkawarin da nake so ki yi mini shine ki kasance a yadda kike ko baya raina kada ki bari wani abu ya canza ki kada ki tunanin idan kika rasa ni za ki rasa gatan ki domin kuwa Allah yana a tare da ki kuma shine gatan kowane bawa idan kika shiga hali na kunci Allah za ki kai makokanki insha Allah za ki samu mabita. sosai Angel ta fashe da kuka tunowa da wannan maganar ta mahaifinta wani irin yanayi ta shiga mara misaltuwa kusan raba dare ta yi a cikin toilet area su. ba tare da ta motsa ba jikinta duk ya yi tsami babu daɗi ga kaɗaici da ke damunta ka yunwa da cizon da ciwon da take fama da shi duk ita kaɗai ɗagowa ta yi da fuskarta wanda ta kumbura sun tun ta yi jawar tsinin hancinta ya yi ja saboda matsar da ya sha idanuwanta sun kumbura sun kankance da kyar take iya buɗe su dogayen yatsun hannayen da sai kyar ma suke yi wani irin matsanancin sanyi ne ya mamaye jikinta ta ko ta ina babu sauki da kyar ta samu ta lallaba jikinta ta buɗe kofar da rarrafe ta shiga cikin ɗakin tana tafiya tana kallon gadajensu duk sun kwanta sun lallabe da bargo hankalinsu kwance sai sharar bacci suke yi a daidai bakin gadonta ta yunkura ta miƙe ta haye sama ta kwanta ta janyo bargo ta kudin da ne a cikinta A cikin 'yan kwanakin nan Angel ta fuskanci mawuyacin hali saboda juya mata baya da suka yi. Haris ya samu damar fansha haushin shi a kanta saboda sun gabata da ƙoshin lafiya. Wani sabon wulakanci sai Haris ya ga tana bacci, ya je toilet ya ci kobo kati da ruwa, ya shaƙa mata a jikinta. Idan aka kawo masa abinci tana bacci babu mai tashinta daga bacci. Haɗuwa suke su cinye mata abincinta, sai da ta jera kwana uku bata ci abinci ba. Ta rame ta kanjame ta zama abin tausayi. ko magana da kyar take iya furta ta yanzu ta kai ga ita ke shakkar su saboda rashin lafiyar da take ɗawainiya da ita ba ta son abin da suke yi mata duk cikinsu mutum uku ne ba su taɓa yi mata wulakanci ba batal aziza da javid ba sa a tare da ita amma kuma ko kallon banza bai taɓa haɗa su da ita ba kawai dai sun janye jikinsu daga nata ne ita kanta angel ta lura da wani abu game da su sam wani abin ba da son ransu suke yi ba kamar ana tunzura su ne shi yasa take yi musu uzuri duk wani plan ta a yanzu ya tarwatse saboda juya mata baya da suka yi yanzu ta kai ga ko sunan Allah da suke faɗa sun daina ta ya za ta fahimtar da su cewa akwai wanda ya halicce su bayan sun kore ta akan sai ta kira musu Allah ya zo su gan shi tukuna za su yi imani da shi wa iyazu billahi tsohuwa ta gama da rayuwar bayin Allah nan suna a cikin duhun jahilci zai yi wuya ta shawo kansu cikin sauki saboda tsanarta da suka yi a yanzu ta fi sha'awar zama cikin toilet akan ta zauna a cikin ɗakinsu suna yi mata galbanci da rashin wayo ba sun kasa bambance tsakanin gaskiya da karya duk da ba laifinsu ba ne Allah sarki wannan kenan rantsa idanuwanta ta danyi tare da buɗe su ita kadai zaune cikin duhu ta gaza rantsawa shishshekar kukan Aziza ta ji ta san bai wuce fitsari take ji ba ganin ita kadai ce idanunta biyu yasa ta sako daga saman gadon ta je inda fitilun ɗakin su suke ta bi kowace ta kunna kafin ta ɗauko ɗaya tana haska cikin ɗakin a tsaye ta hango aziza ta matse idanuwanta hawaye sharkaf karasowa ta yi da sauri ta riko hannunta ta raka ta cikin toilet ta yi fitsarin a bakin fita daga cikin toilet area su. angel ta tsaya tana haska fuskar aziza angel ta ji ta ambaci sunanta ba ta yi tsammani za ta shaida ta ba ta yaya aka kika gane ni ce ta yi tambayar tana kallonta na ji a jikina cewa ke ce shiru angel ta yi na ɗan wani lokaci suna fuskantar juna kafin ta ce aziza ke ma kin tsane ni ko ba kya san gani na shi sa ko magana ba kwa yi min idanuwanta a cike tab da kwalla ta yi maganar girgiza kai aziza ta yi fuskarta da alamar rauni a tattare da ita ta ce ba haka ba ne angel daidai da rana ɗaya ban taɓa jin tsanarki a cikin zuciyata ba kawai bayar da zamu yi ne sai kina imana uzuri mu kanmu ba ma jin daɗin abin da ke faruwa a tsakaninmu ta kai ƙarshen maganarta tare da rungume Angel a jikinta kusan a tare suka fashe da kuka cikin shekar kuka Aziza take faɗin ni na san cewa Angel ba cutar mu kike yi ba kamar yadda tsohuwa take faɗa mana ke mai son mu ce kina kaunar mu kamar yadda kika yi niyyar taimakon mu kada ki fasa Angel kalaman Aziza ba karamin sanyaya mata zuciya suka yi ba sosai ta ƙara hogin ɗinta a jikinta suna cikin wannan yanayin suka ji sautin shekar kukar mutum da sauri Angel ta saki Aziza ta wurga idanunta kan mutumin da ke tsaye a bakin kofa da fitilar a hannunta ta yi amfani wurin haska fuskar ba kowa bace face batul fuskar ta sharkab da hawaye Allah kaɗai ya san tun lokacin da take a tsaye tana sauraron su muryar ta a disashe ta ce ki yafe min Angel na yi kuskuren juya miki baya da na yi ba da son raina hakan ta fara ba na zauna na yi tunani duk irin kuntata miki da su hari suka yi daidai da rana ɗaya baki fasa tashi tsakar dare kin yi mana addu'a ba saboda ƙaunar mu da kike yi dakatawa ta yi da yin maganar tana sauke ajiyar zuciya kafin ta ci gaba da cewa ba na so ki yi kokonto a kaina Angel na san abin da ya faru cikin 'yan kwanakin nan zai saki ji a ranki kamar ba na ƙaunar ki ne ko kusa Angel har yanzu kina nan yadda kike a cikin zuciyata saboda jin daɗin maganar Batul bata san lokacin da ta fashe da wani sabon kukan ba matsawa batul ta yi inda take ta janyo Angel a jikinta ta rungumo ta sosai ta miƙa hannu ta riko Aziza ita ma ta rungumo ta a tare suka ci gaba da yin kukan mm ni ma dai na matsa na matsa yar kwallata Allah sarki wannan kenan mu ci gaba da tafiya a cikin littafin kurkukun kaddara don jin yadda za ta kaya shin me yasa tsohuwa take yi musu karya ne me manufarta akan su ya batun da da har yanzu shiru ba a dawo musu da shi ba tsawon kwana biyar shin da gaske gidan kurkukun gaddara yana da fursunoni sama da mutum hudu kamar yadda batul ta ce kuna tunanin angel za ta samu damar rotsa gilashin windon nan don ta je ta yi musu leken asiri tambayoyin suna da yawa sai dai mun nutse a cikin labarin har yanzu dai muna a takun farko ba mu je takun tsakiya ba balle kuma takun karshe hakan kuma na nuni da cewa labari ba mu dasa komai a cikinsa ba ba mu fara komai ba tukunna za mu shiga labari har yanzu da saura kamu shirya cikin ci gaba da labarinmu muryar javid suka ji suka jiyo daga bayansu ni ma ina neman yafiyar ki, angel duk da bana ɗaya daga cikin masu kuntata miki raba jikinsu suka yi daga jikin na juna kowannensu idanuwan shi ya kaɗa ya yi ja saboda kukan da suka sha still hawayen ba su daina sintari a saman fes su ba Kalan javid suka yi da ke a tsaye shi ma da alamun nadama a tattare da shi cikin sanyin murya Angel ta ce ba sai kun nemi yafiyata ba saboda ba laifinku na yi muku uzuri tuntuni karasa shigowa cikin toilet area din yayi ya tsaya a kusa da su sannan ya ce Angel muna so mu tabbatar da gaskiya a tsakaninki da tsohuwa a tsakaninki da tsohuwa sai dai babu wata kokwarar hujja da zamu shaida haka ya kai karshen maganar idan shi akan fuskarta ku bani lokaci bi izinin lahi zan kawo muku kokwarar hujjar da zan wanke kaina zan tabbatar muku da cewa gidan kurkukun kaddara ba gidan marayu ba ne sannan zan tabbatar muku da cewa akwai Allah wanda ya halice mu ba daga sama kuka faɗo ba ba ƙaramin dadin maganar da suka ji ba Batul ta riko hannayen Angel biyu a cikin nata cikin nutsuwa ta soma magana ina yi miki fatan nasara Angel muna a tare da ke Angel ta ce bana so ku nuna min bana so ku nuna min shirya a gaban tsohuwa ku ci gaba da pretending cewa kuna goyon bayanta ba kwa a tare da ni ta hakan ne zan samu damar bayyanar muku da gaskiya a tare suka haɗa baki wurin amsa mata da to kallon aziza ta yi wanda ke a tsaye tana jin su amma bata iya amma ba ta iya ganin su mu koma cikin mukunta aziza ta gaji da tsayuwa ta riko hannun aziza batul da jabir suka yi gaba a cikin ɗakin suka yi ma juna sallama kowa ya wuce gadon shi sai da ta fara kai aziza saman gadon da ta kwanta ta lullube ta da bargo kafin ta koma na ta gadon daga ƙasa ta ajiye fitilar hannunta ta haye saman mattress ɗin ta ja bargo ta jikin jikinta zuwa saitin neck ɗinta kasa rantsawa ta yi Dan juyawa ta ɗanyi tare da kai idanuwanta saman shimfidar da shi. why har yanzu ba a dawo da shi ba Allah ya sa dai ba jikin nashi bane yayi tsauri sosai ba duk da babu sabo a tsakaninmu naji nayi kewarsa sosai ina so na sake ganin da nashi fata na Allah ya sa a dawo da shi kada maganar batul da tabbata na cewa duk wanda aka dauka ba a dawowa da shi ya tafi kenan har abada to wai ina ake kai su idan suna a raye me yasa ba a taɓa dawowa da su ba ni dai a iya sani na mutuwa ce kaɗai idan aka yi ba a dawowa ɗaura hannunta na dama ta yi a saman goshinta ta zagayo da shi idanuwanta na fuskantar silin menene ma'anar gidan kurkukun kaddara a iya sani na gidan kurkuku yana nufin gidan gyaran hali amma wannan kurkukun me yasa last time last name din shi ya kare da kaddara dole ya kasance ɗaya cikin biyu ko dai kyakkyawar kaddara ko kuma mummuna limshe idanuwanta ta yi a hankali ta ware su zuciyarta cike fal da tunani tun lokacin da dadinta ya gudo da ita daga gidansu take lissafin kwanaki ba ta taɓa bari lissafi ya kwace mata ba ko babu kalanda tana iya hasashen yau nawa ga wata kuma ta canka daidai tana cikin yin tufka da warwara ta jiyo takun tafiyar mutum tun kafin ma ta kai idanta kan wanda ya shigo ɗakin nasu ta yi hasashen tsohuwa ce daga kwance ta wurga ice ɗinta kan tsohuwa da ke shigowa cikin ɗakin sanya cikin shigarta ta gado jar doguwar riga mai hula hannunta da ke da kuskon turaren wuta za ka yi ɗakin ta so mai tana kora hayakin ta ko ta ina murmushin ta takaici angel ta sake yau ta kudiri aniyar sai ta yi mata magana ga daga ba tare da jin tsoro ba ta miƙe tare da sakowa daga saman gadonta cikin sanda take tafiya har ta karaso bayan tsohuwa ta ci gaba da binta suna tafiya a tare ba tare da tsohuwa ta ankare ba kasa kunne Angel tai tana sauraron lasman da take karantawa kai daga jin yadda take karanto su zaka shaida cewa ba abin arziki bane wani mugun abin ne take kulla musu yar nan kina tunanin ban san kina bin bayana bane tsohuwa ce ta yi maganar ba tare da ta juyo ta kalli bayanta ba ko da Angel ta ji maganar ta bata ji wani fargaba ba sai ma ƙwarin gwiwa da ta samu na cewa na san kin san ina bin bayan ki mana taya taya ki aiki nake yi naga kina ta wahala ke kadai me zai hana yau ki bani kuskun turaren wutar rage miki aiki juyowa tsohuwa dai suka fuskanci juna ita da Angel wani irin balagakken murmushi ne dauki akan fuskarta akan fuskar tsohuwa daura fuska Angel ta yi ta mau ba fara'a ko miskala zarrata bibiya ta kike yi kenan da alama har yanzu baki da dara ba ina mai baki shawarar ki ajiye makaman yakin ki ki rayuwar ki tamkar salihar salihar dabba ki ajiye wannan girman kan naki da taurin kan nan da kafiya mu yi rayuwa cikin salama ta kai karshen maganar tana washe wawulan bakinta still angel bata tanka mata ba jira take ta kammala surutun nata marasa kan gado Allah sarki wannan kenan nima dai ina jira ta gama sai na daura amma yanzu zan dakata anan sai mun haɗu da ku a cigaba da labarin don cin ci labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na ashirin da ɗaya. numfashin da sama-sama yake fita da hucin zafi bugun zuciyarta ya ƙaru sosai haka nan ta rinka jin kamar wani abu zai faru da ita da kira ta samu aman ya dakata da zubowa ta kunna ta ruwa ya shiga kwararowa ta tarba a tafin hannunta ruwa ya taru a cikinsu ta kurkure bakinta tare